Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Kamar da yadda kuka sani ta kuce tima makamashi jakajiyar FKD. Na zo da ɗan wani tsokaci ne akan wata ƙaramar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni ta ce. Sannan na ji tana wani abu mutane sun tuttura min suna ta tura min wasu videos wai wata 'yar hau ta ce za ta saki video mutanen duniya duk mutanen gari sun dauka da ni cima makamashi take ni ba da ni take ba ta san ni dodon ta ce idan kuma da ni take in ta fa ke in kin fasa fidda bidiyon nan kin ci durun warki. ni na daya bana mu'amala da fasikoki fasikai ba abokan yawo ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke ba fada ba komai tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke na daya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba idan kin fasa fidda bidiyo saboda mutanen gari suna ta mun waya wasu su turo min nace a daina i stopping na so a daina turo min dan ni ba da ni take ba idan kuma da ni take idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin warki. ba da ni take ba dan ni na daya bana fasikanci na iskanci duk da mutum ba shi zai kan shi ba ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na barantana a zo a yi zubarwa da wani dan adam mutunci wani wai babban mutum idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki ki fitar da bidiyo sannan mutane ba ku sani ba ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna wai ya sa mata hiv ya sa mata waye waye ɗin nan kes ɗinsu next month on 12 za a za a yanke mata hukunci shi yasa take neman abokin mutuwa ba da ni zaki ba wallahi ni ba ni da abun kunya yau tunda muka fara faɗa da ke na ta fostin abubuwanki da ina da wani abun fada ko abun kunya da kin dade da sakewa tunda ke baki san mutunci ba baki san amana ba baki san inda yake miki ciwo ba ke kina da abun kunya kuma voice voice dinki ana da shi ni ba da wannan lokacin kina ga instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana iya gabana ban da lokacin hawan su kin gane kullun girma ake yi ta dauka ta zo ta ce mm, ta ga yara suna shirman sa social media tana so ta yi suna dole sai kin rabu da mutum zaki suna na ɗaya kin yi suna da tima makamashi kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan saudiya da 'yan yan nan najeriya kin zo kin shiga kes ɗin kina ambatan sunayen 'yan fim dole sai kin yi suna kin ga an manta da ke kina so ki dada da a san ki a social media dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim kin kira hafsa idris kin kira yawwa abin da nake so in ƙara faɗa muku a kai so take 'yan matan nan wanda suke yawan faɗan nan na 'yan saudiya da 'yan najeriya ta shiga harkan ku kada ku sake ku bata amsa ba ku da lokacin ta tunda ta girma bata san ta girma ba kar ku sake ku bata amsa kuma wata ran za ku daina Allah ya shirye ku ta ga an manta da ita bari ta dawo ta ga wannan yarinyan eh, aishan zaki tana trending a social media bari ta rabu ta fake ta yi suna kar ki ta amsa ba ta mara wa wata baya a cikin wanda kuke faɗa ba ta je ta mara mata baya wallahi neman abokin mutuwa take yi kes ɗinsu ba su gama ba ta zo ta kira commissioner of police ta yi blackmailing ɗinsa baya aikinsa ke zaki koya ma'aikata aikinsu na ce ke zaki koya musu aikinsu ki kiyaye wallahi azim ki kiyaye ta ga an manta da ita bari ta rabu mutum dole sai kin rabu da mutum zaki suna abin da nake so in ji kenan <clears throat> kuma sannan mutane bai kamata ku ce da ni take ba saboda duk bala'i ba ta isa in ba ta haƙuri ba ina so don Allah a daina tura min jita-jita da hauka da za ta yi da wawanci da ƙazanta da za ta yi ku daina zargin cewa da ni take ban da ta. business ina da yake gabana ya ishe ni yanzu social media ma za ku ga yawanci sai ku duba na yi kwana biyar kwana uku kwana nawa bana hawa instagram bana hawa um, Eh, tiktok saboda abubuwan business ina yana gabana ina dilin da mutanen da ya kamata a samu arziki ban da lokacin shirme wannan ma mutane ne suka dame ni suke cewa me ya haɗa ki da ita tana ta zagi waye waye ku stopin tura min abu haka ku stopin gaggaya min irin abu haka dan ba da ni take ba idan kuma da ni take ta saki wannan bidiyon idan baki saki wannan bidiyon ba wallahi yar haram kike ni na ce miki ki saka kin san ni dodon ki ce da wani ma kika yi na mara mutum baya an je an yi achieving abin da ake so a kanki barantana kika ce zaki da ni na daya na san har inda kike kin sani kina nan a karkasara yake ko darmanawa kin zo kina karya, kina kaza kina kaza kina kaza me abu baya cewa wani baya cewa shi wani ne duk wannan packaging din duk mun san shi mun wuce gurin yanzu neman arziki ake yi kin gane ki kiyaye ni hawainiyar ki ta kiyaye ramata in kina yi ne ki samu followers ki ƙara eh, sa a sanki a social media to ba sai kin raba da ni ba tunda kin raba na farko na taimake ki an sanki a duniya to an sanki uwar me kika tsinana mm? ki kiyaye ni kuma yaran nan da suke faɗa warning umarni nake baki kada ki sake ki sake shiga cikin faɗan yara tsohuwar banza tsohuwar wafi kullum kana zabge shekaru kin zabge shekara goma sha takwas akan shekarunki i am 26 years motsin gado ce ki